na sani wato ba ƙwarin ni yanzu nan muka sauka a garin eh. ishi ruwa ce ta gallabe ne to shi ne inda ta mana can ba ce gari mm. sannan ga inda suke da bukatar zama tafiya ana taimaka musu ruwa Kusa garban da kai, ka kusa yadda muke zama da matsalar ruwa a garin nan? to wani yara ce mata Ake ake gana da kyau da yau amma ina so ka ga yadda muke fama da matsalar ruwa a garin nan ba Allah gaskiya wani zane muke gani da haka shi ne wata kusa ta mazaji sun tafi masallaci da yake juma'a ce a Allah ba kamar wani da sai mm. wani da sai yaya sunan ki mana ka dira ruwa ta ce san masa ran kwarai dan dai kawai taimakon ruwa ba yi da zai da kai ne tun da karuwa ta ce ruwa babu kwanciyar ruwa sai ka za mu je in san masa ruwa abin da harke wannan magana mm. abin da ya sa

kan wato da ka daga nan kuma ko? Ita ita mu ita Ba ka Bari To. Ah, Ni na ma ba zai a inci ke a baya ba. ya dari ta ko ini ini da ke ba ka ko sai wannan ya ta dan zuwa min ita in yi da rafiya ya ya waye mai cewa ke da waye ya sa sha sha in kai wasa zan yi maka ma'aikaci ne in kama ka in gasa maka azaba a cikin gidan nan hawa uba kai na ga ke ce ki karki bani a baya ni da ke maka koyi da ke maka koyi koyi koyi koyi koyi ni Kaɗar wallahi ka wani ba zari ba to ka baka yi mugu kan yawa ni da zama mugu kan ma'aikatan gwamnati na barnati a zalimi ka zo har gidan na eh ba na koyar mana idan yi idan wani ya kawo ka gidan ƙara kwana ƙara kwana da ka san da ƙara kwana ka zo wato ku ne ma'aikata masu neman matan aure ko kai da a gidan uban wasu suka samu wannan wai ba ne da ni ba ba ma san ki ba na da daga a ne ko duk ran na fa'ala da sanna ba sannan ka zo ka nemi mata ta nan baka lafiya kana kace wallahi ko da shi ne la ilaha illallah ka dan damu Allah la Allah la ka dan damu wallahi eh na zai dama kwalle fula wallahi na zai da ko da ya zai kana da manna katon wuri Allah ya isa kuri ya kato kan da ba ake soja ba sun da rama mutane ma ga ba dalili ba ga ba dalili ta ban ta mun bannan katon wuri katon wuri wallahi la bana katon wuri Allah katon wuri wallahi Allah mutum lama mu ko wala wa wa malam sai ma wannan katon mun ya ta ma ko wallahi a gari ma abin da ya yi kira na shigo mu haka ba sallama za ka bi kallon ya saka ta yi tsoron ta yanka kada ka ne shi Allah ya zunni ta kwarai da gaske ta kuma gari ko mata matsayi a babu ruwa na da ko da akan ah, mun gane kwarai da gaske ni ce don haka nake halaye irin na ɗan birni kamala iya magana wasu take rikin fita masu ƙarama ƙwaƙwalwa irin ce ya ce ai ba ki sani ba duk wani ɗan birni da ke tunkaho da kansa da ƙauyen ke ta zama sai gane ko kuma duk ɗan birnin da ba shi da dangi a ƙauye to ta ka hayo. Ina da ruwa ba zai mutu ba ba zai mutu ba.

rice ba a ce da kakaru daga tafo umarni ba haka ne yanzu ba ni ba ba eh sai ki ga ni ka ga ya ani wallahi idan ni ga kaga ne ya kaje mun Allah ayi ta ya ku ji wallahi ya ni ji ba da shi obey before you complain wallahi da zan buga kawai Allah da zan ji da ba an ta jiji ne da ta gane ne mai zai ne da cewa hannun ne da zai ji ya kin bada sa da Eh an ce su ɗan birni ba su da aiki sai neman ilimi ko da yaushe yarinya kankanwa sai ta ji an ce ka sauke qur'ani ka ta san ni na sauke haba yanzu ba wani abu a gaba ya sai tilawa da hadisai da nake gaskiya ba karamar babbar sa'a ne ba kuma na ji daɗi daman an ce idan za ka auri mace ka aure ta don kuɗinta don kwanta don addininta to a gaskiya ni na haɗa kuna da kyau ga addini duk sun babu abin da zan ce sai godiya to ka san ko ya ma an ce abu ne akwai dan kauye a kauye ma kuma akwai dan jini wannan kai sai ne dan birnin <laughs> Allah ya kin fa zaman ka Allah Allah yanzu dai lokacin sallah ya wallahi amma sai da mun jin tilawa yawa kenan amma muna so eh da ban za ni gidan a cikin sun kwani daga nan sai sallah dan juma'a mundo. Ahora va a yau fa ka wahalar da mu fa mun daɗe kafin mu gamu da kai abinda nake zo da ku kun gane da Allah ya sa mun yi tafiya ta kwana da kwanaki a hanya da kalifa mun haye tafkin kogin miyau wanda ike tafki ne wanda ake tafiyar yini guda a ba shi mana abin da ya sa nutse da mu a nan saboda gari ne mai ni'ima ko ba komai mun sadu da yayan itatuwa gaskiya daɗi daɗi mangwara ba hmm. Allah ba su oh. hmm. wannan gari akwai albarka akwai albarka wallahi akwai albarka tun da wani albarkar mangwara ba to mu zauna a nan eh, suna fara dan duk inda ka riske ni'ima hmm. to ka zauna a wajen wanda kulle ni'imati to alhamdulillah ko ba haka ba Allah ba saurare dan eh. kuma ya rufa mana asiri tunaninka da basira basirarka nasa sa kayaki da yawa ba dai fitowar wanda kai ka sa ka akalla wajen kala uku zuwa hudu a jikin ka ba na sun kawar ta wallahi su so su samu mutanen Allah ba su yarda to ya za a yi kalle dai yanda na zama kalle ne suka mai da fuskar Allah ba su yarda kamar an taka gara kai kai wallahi annabi Allah ba ka yarda to ba ne ka kiyaye kanka Allah ba ka yarda to ba an kana cin kasa ka kiyaye ta shuri Allah ba ka yarda to ba ne ke ita mun gudaddu ne sannan hmm. zan sa wallahi a tara ma gajiya Allah ba sai rato ba ai mulki ba hauka bane yalla yallaɓai ya ce maka ka daina ce masa yalla yallaɓai amma abin da nake nani kenan inda hmm. Allah ya sa dai sai Allah ya hoye ma ilimi ko ba su bane sai kuwa da muka samu labari ta mu dai sai ba sai an ce ga garin ne koyar malamai ne Allah na tuba in dai magana ilimi ce bakin gargado dai akwai tilawa 60 so ga akwai tilawa ta 60 a kaina to ga kayan mu a jika to mu samu wani bakin gari eh kai wankan ka tas ya sa kayana ya sa kayansa bashi mu sauka bakin malamai ko sai idan muka waye daga kuma sai wasu inda muka sanka Allah ma albarka sango sai an je bakin rabi kawai a shiga garin haka to amma kuma to shawara ana hmm. in na je ku ringa girmama ni ku ringa man biyayya fiye da yadda ake wa kowa a garin har mutane su fahimci ni wa ne ne ni hmm. kun gane ko wata rigima da za ku ringa a junanku hmm. kar ku yi ta ai ba yi ka girma ma na kuna bi na sau da kafa to wani sunan za a sama ni a ciro eh shakon zarkiya mallai

da kuma rashin hakuri da rashin biyayya ya ta an cire igiyar an daina da nasu ko ba nan sai gama ɗibar ruwa za ki zo ɗibar ruwa nan wajen. kawai ba haka ba ne kakan kullum yi nake ebo ciyawa can in ka da bobin ciyawa sannan kuma ta yi da ba haka kuma ga daka ka ga dole ne zan yi. daka daka bai ta hana ki ɗibar ruwa da yi. ki sa abin da bai zama miki dole ba. da muna makwabta kullum idan na dawo daga aiki na dinka ɗebo ruwan nan ina miƙo miki gida <laughs> ba ina ka ba da dariya ya ba ka ce yake dinga ɗebo ruwa kana kawo ka bar shi dan dinga ɗebo ruwa kawai ki dinka zuwa nan da yamma kin ga fa hankali na ba zai kwanta ba inda kin ga yanzu abin nan saura ta yi. inda aka sa ranar nan kin ga ina da haƙƙi a kan <laughs> yawwa a wai dai shi ne to kike na ai ba zan kara ba kawo kawo abin a dawo miki ba kawai wani da yamma a wani dawa ma ga shi a hankali dai ba yake ama yanzu na so ba yaron malam an kai daɗi yaron malam bakin nan namu allah ya sa na ga harkokin su lafiya lau saboda haka tafiya nan allah ya dazan kuma haga muna zaune lafiya saboda haka duk abin da zai taso na harkar malinta su kasance an sanar da malam ta yi wasa ko menene ita so in allah ya dace mai bayani tafiya kuma in allah ya da ba fashi zan yi ta taimaka min alhamdulillah kuma na ci daɗin wannan bayani da kai na cewa ka bar gari a hannuna saboda harkar ilimi to za ka zo ka da garin ka lafiya akwai wata ma ne da za a iya masa addu'a ko to madalla saboda ni ma bana kuma sai na nemi shawara eh. almajirai ba wannan tafiya da mai gari kamar yadda ya karbe mu hannu biyu Allah ya sa ya karba can hannu biyu Allah ya sa dan nan kauna mutanen wannan gari su rike shi hannu biyu su tabbatar da zaman su a can Allah ya tabbatar da zaman su a can lafiya ka zauna a can lafiya ubangiji Allah ya sa mazaunan ka ya zauna na dindindin lafiya madalla Allah hankali hankali bakar mutum mun ce mai yasa kake mun haka ne wai ba ni da hankali ne dan samu da wannan mu dan eh to ina ba da dan dan yau da rike ta in caji ya sande. Ba kunan da ku? Yawwa, eh. Karan biyu da ku. Dan ba zai sha ba? zai sha. Yawwa. Sannan ku. Yawwa sannan sannan. Yawwa. Sannan ta Yawwa sannan. A nan gari Yawwa. Ya rai ke ku. Ya Suna na Jamila. ta nan. ta nan. Ban gane da sunan masoya ta jamila ta kuma sunan masoya ka jamila kai ba dama ka bari ba baka umarni sai ka azara wasu na ma majo ta zai na gwado Allah ka ce ne ka sha ruwa da huda kuma doka ne kuma ka sani saboda haka in ka da yanzu duk inda in muka je muka sauka rabin abincin an kawo mana to rabi na wani ne kadai rabi ba kai ba ka rabu da ba a gaskiya ne kawai mu je mu je mana mu samu a so ma yawwa ruwan da ya ishe ku ko alhamdulillah kenan ga gidan ta to mun gode ku tare su ma kofar gida yawwa mun gode yawwa to ai an yaro ne ne ai yaro eh, ne wa yaro ne abu sabi me kake mutane ko ne Don't touch me! Ya za ka zo ka dinga cin mutunci na? Na riga shi rike mukami. Amma da rigewan kuna ban dariya. Na riga shi rike mukami kuma ka zo ka ce wani wani Na wai forward match. biyu ne. Ya biyu bane ai. Eh, yan daban-daban ne eh, Yan daban-daban ne. Allah dan tamatin tamatin. To shi kenan Allah eh. ya To sai mun abin nan din ko? Ya ga eh. Ah, Allah. ya da gudanta dan abu ya gyara hawa kwarai da gaske wannan salamu alaikum amin alaikum salam wallah ah, bai barka da sannan ku da zuwa abubuwa abubuwa sannan ku da zuwa abubuwa sannan ku da zuwa ah, bismillah eh. bismillah ana zama ko da ruwa ake ai ba ai ba ko ma ne bismillah bismillah wata ce wannan A ce A ja'ira A a ta'a ko gwa fita ko a ta'a to alhamdulillah alhamdulillah nan ya A ya dan fita cikin gari. Amma ba ba ne? A ba ba. Kuna nan ma Adalla. Allah akwai wata ratantan da muka hawo ne domin manta mu na ruwa a ciki. Wani ɗan dogo ne da ya ta zaba wani ɗan dogo baki. to to to to to eh. gane ba inda zai kai nan gonar ibrahima zai kai can ba komai in kuma ya kai in insha allahu zai dawo da abin nan gidan mai ruwa kuna nan ma kafin yunwa ma ya dawo za ku ganga an kawo dan ya ga kuwa lokacin da muka sako muka karya ko muka muka shigo nan yunwa ko eh. a ah, zai kawo lallai lallai yunwa ya Allah za a karbo adalla ba dan jira kafin yunwa eh ai ya kamata ba dan wani dan rolo ne haka ko to a ban ji ba a wasu ayo Allah yawa wai kai wai ko wani irin ta ta ofis ne ban gane ta ta ofis ba shi kenan injiniyari ba zan zauna huta ba da ta zuwa ka na kwanta na huta din to injiniyari ya kuri yalla bai ban taɓa samun gaurayi ka wannan gaurayi ni kuma ban taɓa samun wanda yake mabanta mun ba irin ka na yi kuma maka bai ya kuri yalla bai na ga kuma ka ya kuri ya ma ga maga ya kuri ana tsoron kallon ba ya kuri ya kuri ake maza kama ka kama ka kama yalla albaiki haba na wani ka ka wani duk zaman lafiyar da ake ba wani abin nan ya kawo wasu mutum su ba irin

mai gari mai marabas wanda na gaji sarauta a hannun shi yaran malam da kai nake wannan magana domin waɗannan su sun sani ai na gaba aka kai da mai gari ba ah, kai kai ayama gaya maka ba zai iya rike mulkin garin nan bane saboda iskancin ku da kangarar ku da taurin kanku don haka aka turo ni tun daga birnin zo abin nan shi yanzu an yi rufa rufa ne akan zai tafiya amma ba dawowa zai ba yana can yana mulki a wani garin yanzu nan ne ne sarki wanda ya bi ni ya zauna lafiya wanda ya juya mun baya ya shiga uku mai san ya zauna lafiya a wannan gari dole ya bi mu haka kowane allaji da nasa amalin wani kafaru wani kazzabu wani bai ayatina wani ajaramu Allah ke ya kashe annamalli a turafi a tsorayi to saboda haka zan tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro in kuma ka ƙara magana zan sa a yara ma tafiya yanzu nan a mai da kai ta yi sai ka ga wutar lafiya amma ta kai gyaran fadi dai malam mala ya isa ina magana masu rabon gado ita na fito a kanta ana ba ta rai domin na gaya muku ba zan yi fitar banza ba kuma duk zaman ba da albashi na daban yake ana tambaye ka ina masu rabon gado aje a kawo su yawa bismillah bismillah yawa masha Allah alhamdulillah ya shi ya wannan shine masauki a gidan ana dan gyara ne a to ana ɗan gyara ne yau ran kai daɗi nan shi ne masauki ya aka yi mutum mu kawo kuran kai daɗi yawa ni nan koma amma sai dai wata yan shawara guda ɗan nan fa da Allah a ɗan ya hankali akwai ɗan abin komadai komadai kamar yana ko mai ɗaya haka aljanu ne ko ha ba oh na ɗauka aljanu ne ta ta aljanu mummuni aljanu to ni nan da kake ji daga ne lokacin da nake kan ganiya ta Allah ran sai dade warai da gaske koran ƴaƴan aljanu ake kawo ni duk aljanun da ya gagara sai a kawo ni shi hore shi dan aljanu idan ya gagara sai a kawo shi guri na hore shi wannan dinani da nake yin bulla ta da gaske da Allah warai tsoron abu babban to dole ne da dan eh, hankali a dan hankali to domin wanda shi aka mace ba da sai wanda mm. shi ma sha Allah an san da ma sha Allah gama eh, eh, a da mai bayani sha Allah ya ne balla ah, amsa ya sa sa a an ah, gana ta yawwa to abin da nake so da kai ka ka bi cikin da abinci suka nemo mu kuma ina son zan ta alala a sa wannan imis kana baka da shi kasan bai haduwa idan kai daɗe ni ke nake bako kai kana bako ina zan je neman alala yanzu cikin wani nila kuma kana bako cikin kuma ita ita abinci idan kai daɗe ina na sanin da ake ta da alala dan baka san ina ce alala ba cikin na biyu ba to kuma shi ni shi ke nake yi zan bata a gari ka bata ina a gari mana ta kai a cikin wani a to kaya ne a jikina na san garin ne kai ma ba ne ni ba ne kai bari ku san jama'a eh ga mun kada ku gura kai mun taurin kai za ki sha wahala me ne dina to da ne nan eh kofaran ne kofaran ne eh to ka ba hankali to amma ka burka daura ni na fara daura kuma yanzu waye kai ne oh kai so to mun ne ya eh a dole dan tulun ne kuma ranka da ana samun misali sai an gama ranka da wahala wajen hadiya an gama da an gama ranka da dade ya ce amma sai da gidan da zan je ba zai ne kuwa ba sai da kike da ni ranka dade ana zalunta ta to to ina yi magana a ce na abu nan ana zalunta ta kuma sai san ka kashi sai a can kansa amma ai a cikin aiki ba a ce yanzu a ana laba ko sai

saboda ba su da abin da muke zuwa su na gode wa Allah ko kuma su mun gode wa Allah abin da muke yi ma samu dan akan biki mai mu ba irin wani ne da ba ta ba da gobar ma sai da Allah ka karsa kana da sai ka san Allah tabbatar da alheri amma ni in ne kamar kace ko shi kuma ko mafarki haka ban da ya ra'ayin kace mafarki ga ni da ka kace wani mafarki ciwon kace an yi na tunawa su irin masu halin da muka musamman a kan wannan tsohon da ya tuna mai ɗauki na malle da wannan talis kodin ba a sa kwanan sai ne gobe a ai abin da ya ta wuce abin da ya ta wuce ya wuce don duka a kuci gaba amma ka san ne da magana kwaya ɗaya amma na fatan ba za ta ɓata maka rai a gaskiya a lokacin na kana ta daga kafa kana fitowar yan mata kawayen balaraba ina da wasu yanka mm, mm, ɗan fulani mm, gaskiya gaskiya rai na yana masu ɗan ka ce na ƙarfi a ce kar in kan gan kan in ce wani abu ya yaran nan magana ta yi ta yi ɗauka karamin magana ne ba haka ba ne na yi kin da

don suna yi kara da bari ne kike ba ka umarni ba ka ko mai ba na amma kai ma a cikin umarnin da kake bani akwai zalunci a ciki ni ai ba haka nema ba to eh, sai ne yayi mm, in ba ka umarni ne za ka dauka ba sai abin da ma za ka yi to amma ai ni ni ma kana zalunta ta ko kuma ai ba ba tsiya nake maka ba ba duk odan din ka nake ba to amma ai na ta ga gurbin ke ka zama rage kudin ne ne ba ita da labarin nan ne amma ina wani ne daɗe ranka daɗe ni ba na bi ka sanin mudda aiki na bi ka sanin mudda aiki wannan duk da kake faɗa kana faɗa ne bisa son ranka ranka daɗe saboda ɗin saboda aiki ne hato amma kwabarin ɗin da ka ɗaura ni ma ina ɗaura to kuma ka fara ɗaurawa to kuma yanzu kuma ya yake ɗaure a ganin kake ɗaure da shi shi ne kake cewa dole ne ka dauki umarni na ko kana so ko ba ka bukata wallahi shi kai umarni na kuma kowa ne kai a to kai ko ya kai da ni ai ba za ka zalunta ni kobur ne sai ya kai kobur to shi ke ne ne igiya daya kai ma da ka ka da ka daura igiya din zan ya ta kama wanki kama ajiye zukuna da ko da kina na tafi neman na malle kai ran kai dade ka fito daga cikin ɗakin baka dauko da cikin naka ba kai kai ne ne dukan mutum kun kan ga zalima dai ka fito daga cikin ɗaki da ka ɗauko blak ɗinka ba don dai na ga mai mai da nuna yanka eh? na ga mai gangara shi nan ne daɗin bi shi nan kuma ni a kan zai tarbi da kuma an zama har abada ku mutane ba ga muku magana saboda tsaba shi daji da ga kowa ka su ji buga shi kabin mana robobi eh? in na yi magana ka ce wai kai kan ofisa wannan ai wulaƙanci ne gafara da Allah da Allah amma al'amir ka daina mun fada ba da shi ya an ji sai zai. an ji yanzu dubu da Allah dubu ka bane abin nan kun ga da Allah sai da ka ga ka kuma ka aiki da gaske banza ya ga ta ya ci da ka ta ake ci ta kai kai kai kai kai kai ya ila la Allah Allah Oh, my God.

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete

wasu ana ana wasa da harkar mai gari na cewa ku dauke salamu alaikum Allah ce Allah ce tsara mai a sauƙin ce ya ma a hadda ya gode shi bara wasu ne ne a malikin nawa a malikin nawa a zo da jaki da galar rawa don cin mutunci da wulakanci to a shi kenan kun a marayu ne ku amma da na ci uban ku in lafi na ji haka ne biyan waɗannan su ya bari gado ya sunan mai rasuwan ne sa'idu sa'idu mai jakai na gangare ba abin da ya bari bai bar wata tunciya ko akuya ko dan taure ba sai da kai amma sai idan mugu ne ku ba farce ne uban ku mugu ne wallahi uban ku mugu ne ya tashi mutuwa ko ka za bai bari ba sai da kai dan mugunta wannan da ya san zai mutu ma sai da kai zai yi to kuma yana azatan Sai ya tafi ya baku ba abin kirki sai da kai za ku yi masa addu'a ne ai abin da kaba yi shi ake tunawa da kai zamani ya canja ina dole dai wannan da kai na rike shi ma ala to to magana gida da ubanku yake ciki ba naku bane akwai rigima daman tafiya wanda shi mai gari mai murabus ya san da ita saboda haka za mu ba ku notice ku tashi daga wannan gida waɗannan jakuna kai daman ka da ka kusa da ramanni wannan raman man shi ne naka dan kamar ku daya dama haka Allah ya ce yin mutum da kamannansa gaba daya ba cutar ka na yi ba ko a girma ka san wannan ya girme ka kuma ba daidai kuke ba an riga haihuwarsa da kai ka sani gaba da gabanta ko a yatsan ka ma hannun ka ba daidai suke ba yaro ba zan cuce ka ba wannan rabo na ina ka'ida dan na ganka a rame shi yasa na baka ta kira mai ramamme rike wannan kara sanda kai yana ɗaya daga cikin gadon ka in ka ga dama ka sadakar da shi in ka ga dama ka sai da shi kai kuma da sha Allah ya ma tsira manya sau sai ka ɗau babban jaki shi ne rabanka eh, shi ne rabanka sau eh, sai maganar ushira da za a sa muku ko ba haka ba dan ba ba ku ta ba haka ba mulki bai samu wata salala ba aikin wata shida da za ku yi ƙasa ce kuka kai bulo ne kuka kai yashi kuka kai aka biya ku kuɗi kaya kuka yi da kansu kan abin da tulu kuka ɗauka na ruwa kuka je aka biya ku lada kuɗin wata shidan nan za ku kawo a zai ringa bin da haɗo mana kuɗin ganuwa ta zai zina eh. za su ta ƙasa eh, ba damuwa wannan sai sun gama eh. a tafi yaro a ta fushi a ta fushi yaro haka uban ka ya mutu ya bata jaki ramamme kai kuma ramamme ne an baka mai kiba da ta kai da shi kusan wata shida eh amin amin amin ko ba faɗin da ya su bar gida ba saboda ni bai tsammani Allah ya da wannan magana sun sun kawo kuɗin su na za a yi a gama eh ayin suna hannunmu ne har yanzu ba su fita ba ka tuka gaggawa kuɗi to yagwa madalla a kula da su dubba don za a dare shi nan kun da wulakanci ka tashi mutuwa ba ka bar kowa na rago ba ka wanda ban san zai ka bari na gamin gafara ko kaza don wulakanci da mugunta a kada mu muta kada mu masu mulki mu samu wani abu sadaka ma akwai mugaye wannan da ya san zai mutu shakunan nan ma sai da su zai da Allah ya boye mutuwa. <laughs> Allah ya dace ina da bukatar soye a wani gida nake yin tashin kanki a zaga makota a gani duk inda aka samu a dan kutukunya a yau gaba da ita yaron ya fi dalilin da ina mulki a gari za a ringa tashin kanki ba a kawo ba kaskala in da Allah na ina kuma baka gaji baka Allah da mutum ba ka yi da yes yes gidan Allah dan annabi kai haƙuri wannan yaro dai tsanewa ne nake da yasta a gidan nan oh kika wani fa to a da kike da ki je ki shaida mun mijinki cewa babban ma'aikaci na ba shi daya ya kawo farmakin kama mummunan da ne ta ta'annafi a kan matan gwamnati. Yalla mai ji ai ba ni da miji. Ba ni da miji. ko Allah. Ai abun ma duka mai sauki ne. Eh, ina malama asibiti. Kuma zama haka. Ko na ake fiye asibiti ko? Eh. Shi ke nan yin allura ni ko ina kafa ina kafa ɓarayin ciwon allura. Sai na haɗa kan gaba ɗaya kafa ka. Iya ai wato kafar ai kuma gida. Gaskiya da suka na ganka ta a cikin kayan aiki lalle ka fita ɗan dosa. Dan ma na yi wallahi ni ne ai na da ko tsake ni wallahi wallahi wallahi sai ma ta ga wani fitan ci ko ta wani kan dafin da ilina ba to wallahi wani kuri kan kana da kyau ko kuma ya ta rufe amma na gani mutum burku wallahi da ne to ni abin ya zama haka magana kamu na fata haka Allah ya sa irin masu aiki masu aiki ta ne bi duka duka ne irin wallahi lillahi da na iya ban kamu nan ba eh, ya yi labarai kuma masu ne bi ƙarin yawa ayo ai masu kyau ne kuma a jari da dan gyarawa <laughs> wallahi ba ai ki goma yace kar ka yadda ka mu duka duka sai ka rufa to ki fadan ba zai ba to ko mu ya ne sai da kike nace aka masa a barka ma kama kace kara ba ta eh? amma ne fa kamu na fa fa billahi ni fa fa fa fa sai ni ne la la ne ai ni shiga mai gida bala ai gidan za ka koma na ta ce ne da na gudu da mun sha'awa na gudu ba sai an ji wannan zo waye ba ta izinin tattaka wannan abu gobe na ba ka san ko mu ba za ka rizina ba maki ba ka san ko mu mutuwa ba a'a to da ta ta kasa a kasan mai gari bai sani ba kamar ka ta mai gari ne ko ba ta yake ba ko dinga kasa da kasan mai gari duk yake aiki ina sarkin ba bayan bayan hmm. ka ji ma bayan kace masa wajen sa muka zo shi wanda yake yanka a gidansa eh, eh mm, mm, mm, a kawo agwagwa bai kawo mata miji ba ne wannan ne wannan ne an kaji nawa a wajen nawa ya an kaji ne ya mai gari bai ci bai ci nama ba sai mai unguwa ne zai ci nama ko a da ka fahimtar to wallahi ba san sarkin fawa ba ko yanka motsi ne ci hayi hankali da kansa sun ko mun tuka na a za a ko kawo a shiga a ɗauko ɗan uwan wannan a ce bai nama na daga jula tsanki ba a ɗauko ɗan uwan wannan da abin nan yanzu ko ta tsare ta tsare to kamar gamji ba maimakon ta kawo fari in ka kawo baki don wasu ya ta kawo sabiya kuma ko to fari irin ne kalli kalli kalli kawo ko ne ne na ne to kama da kudin dusa kuma ba da kudin dusa a yi da to ku kawo Allah ya ka a eh, da wannan kwabar ai na wallahi ba ma dan mutum na kai na mai da mutum ma ya koma can yanzu abin da na mai da ne ban ne ban gaji ba kuma abin da ya kawo nan wallahi billahi da zai ila banna banna da kuri zawo billahi da zai banna da kuri wa zawo ya san ta yi haka nake <laughs> wallahi hmm. ina son raba ki da wannan yamus yamusassan Wani ya kuke ta? Wani mai ɗan sa gajeren wando? Wannan taɓaɓɓen ƴan sandan Dan taɓaɓɓe ne. Kuma yanzu an gajeren wando. Kai, ani ba na son karɓa damun hankalinka. To ka yi a ganin ka zan koshi? Mutum ga su baƙi. Kayansa baƙi. Komai ka jikinsa baƙi ne. A to, waye ga sunan wata gyaɗa. Wacce ake ware ta. Sai san ba a sata a cikin man gyaɗa in za a nemi man gyaɗa a gyaɗa. Allah ne ga san motsa ka da jaye na shi da baki ku ta ci ba jikin sun san da shi da baba ah. barka da aiki san da yawa ha ya aiki muna nan muna ci gaba da shi muna kamawa eh zai yi da aiki kenan zan <laughs> gani ka ina da ɓannan bayan ka ina ji ta to bala ita wani wannan bawon ai da na mata eh. ta tsaya ta lura duniya ta san me mhm. kuma ta rike ka hannu bibbiyu shi da daren abu ne mai amfani amma ni ne na san mm. karfi da Allah ke maza ka fito da Allah ni ma fa ina jin kashin nan da Allah yawwa sannan kai alarri ya bani wahala adana ya baka wahala ni ma yanzu ba shi ke juya min a ciki ba na yi mai da kuwa ba eh. kai sannan kunya ne waye ku za kisa za ku kaji a gunnan saboda me nan gidan baban kare wuhu da da ne amma baka dace da gurin hutawa ba mahaukaci shake shake kofi je kun yi karen je kun yi kafa ku sake an yi idan gidan ku ne gurin kashi nan kuma za ka zo ka ce za ka dinga hutawa mu za ka kashi a gurin mace nan na fuskanta daga makotan na ake wani abin mun ga ya idan. to za mu zo mu kaza mun kame ha ta kai a rage ni an zage ka dan ubanka ka ci korin mu haka an zage wai Allah da kai Allah ko da da la ilaha illallah Wayo! Wayo, wayo! Wayo, wayo, wayo, Wayo!

ba kai ba kai ne baba ba kai ne baba kai ne baba kai ne baba kai ne kai ne kai ne dan Allah da Allah kai hakuri dan ya rasulullahi dan Allah da Allah kai hakuri na wani wani arziki wash wash kai wa Allah dan Allah da annabi kai hakuri kabe dan Allah da kai hakuri dan Allah da ka zage shi zage shi ne mun zage shi wallahi kai ka zage shi irin wannan saboda Allah saboda annabi <laughs> wallahi ban ni Allah ni ba mu ruwa na da shugaba na nan ba kai ka ja mana mana to kai da ita ta kashin alalaba kai ma ai kai ne ka fara yi ba waye fara zuwa ban naki kai ne ba ruwa ne wallahi ka ba ruwa mana ai Allah Allah a watanni lafiya lafiya na wani shi shan aiki kike yi kina abu me aka miki ha ba sani kayan da Allah da annabi abin kai ya dace kamar me fa alƙawarin da muka da kai shekaran jiya ina yake eh shekaran jiya nan kuka zo maka alƙawari da kusa nan kuka saba mun ai ni ba na halka da mun ba kin san dan adam ajibi ne wani irin alƙawari alƙawari da kai ban maka magana cewa ni ba san auri kowa ba ce mai basira da ilimi kashe min ne ya Allah zarki to ga miki wannan basira da malinta gani ko dan ba'ura waka ko da muka yi alkawari sai karan jiya da kin gawo Allah ya ji kan Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta wannan kan basira a cikin zanga daga ingila aka aiko a sai kwakwalwarsa muka hana gaba da ah, to yanzu ka san abin da nake so kana waƙoƙin ma tukuna wanda kake na shirye shiryen haka kake ko na wani iri oh ba tun da na shirye shiryen wasu kike gani in ga miki rubutun shirye-shiryen hausa da kuma rubuta waƙa shirye-shiryen hausa ya taru da ku a gari to yanzu a takaice ka san abin da nake so ka taɓa kanin sun wani wasa na so. ɗaya ƙwanƙwan biyu da rashin zamani uku da alfijir fa hudu to an gaya muke nan kwankwan din da kike zance Allah sarki gidan surkansa ya zo yana zuwa gidan surkansa ya kwankwasa aka ki bude masa a nan ya kirkire ta ya fara kwankwan mai sallama ko balla ba ba shaka ba shaka ba shaka kuma ne basira ba zirata to to to to an gani a bai ya to zata ya a ne ke buta na ga kan ne magani sarki la saboda ka sai yau ba za a mata waka ta rashin ba da haka amma batirin ne ne batirin ne batirin ne dama an sai da na faɗa ma dama ba ta kake yi ba ah, rediyo ku kaso ba ba ma tuni ko rediyo ba kuma na ƙara min magana sai an ji ba dama kai yanzu ka kake dama jirgi ne ka zo wasan ka ko kila ma da dawa rawa kai sai an jima son ƙara ganin ofin ka ofis gidanmu inda ƙara ganin ofin ka ofis gidanmu sai na sa amma a cikin Maryam, kin tuba inji ne. Kai, Allah ta ba kin tuba inji ne. Kin tuba inji ne. Ina zuwa. Wallahi ka ne kake. Ina maka ma da cikin ne. Lalle jike ma. To ba an ce a sai batir ba kake kan tuba. Nace ba tuba. Kada ba tuba fa da an an an an bari ta. Wai wai ya ji wai Allah. Ya ji. Ya ji rabu ku. Wai Allah. Allah. Oh my God. Saya kata ini harganya pada kawan hati. Berarti ini bisa kamu, bisa kamu. ce ta gaba da lati za ka iya nuna ba ai kana ta fara burki ta kake jini a nuna ta ga da dariya wallahi Marai, ya kuma ina bacci ya kuma ka sha mamu ya wani Ya za ka dinga bacci. Ka tafi da bacci. Ai nan ko ce da nake yi, wata cewar Allah ce. Da jihalaye, take ina mun madara, kawai sai ka ka su da mun ruwan da zai bacci na.

wato ni kuma ofisa ka ji halina da kake nan wai kullum ni ba ni da wani aiki sai abinci eh. to kamar mai da ni da wani aiki nan ba ba wani bane ma'aikaci ba kuku ne ni ka je ka sayo min amma a cikin ofar ta ba a ce da min dinga zuwa sayan abinci ba abinci eh? ba kaya forward back ka je ka sayo min tubani mai zafi mai kini ya zo nake na tara na tsaye ta mai hula ba no no no forward back kai jiya ne maka sha uku sai ne ma ashirin ma ku tare tare tare tare tare tare tare tare ku zo ku zo daure shi a daure daure shi daure shi a guna nan guna nan guna ranka ya rade wannan bawan allah na gani a kasuwar dole sa zai sai da wancan sa na san ko ba a masaniyarka bai sanar ma ba don wulakan da iya keje ina mai gari guda za a sayar da sa ba a sanar da ni ba ko? ko? wai gwannan mutane kara zuba ne ko ni ba ni ba ba mai gari mai murabas ba ne in eh, shi yana da hakuri ni ba da har abada ina faɗa wannan kalma to saboda haka a ɗaure ta ai sa sa ne sa ne ko to a ɗaure shi ai ya ɗaure shi yawwa saboda haka ya shiga bi kalmali gaba ma ka ƙara na yi masa sha uku ko sai na cike maka guda bakwai ka ji ko rana ita yau za ka kawo tsinkiya guda uku kai belin sanka kai belin saniya ka kai ka ji ko maza eh, kafin lokacin zai eh. ka harawa ka ka harawa da ruwa ka dinga kama ya wuce wannan kuma za ka zo ka tarar man siyar ya shiga bai talmali kuma kullum ka ka kudin ka ka yi godiya ka tashi to to to ka auren ka daɗi wannan gwanda da ake maganin su ta irin wannan ake to yanzu ba daga wajen mutum ne wa na ji yaron malama to na jiya na ce masa to ido za su zo unguwa to su biyo kana. sai shi kenan ni yanzu magana da nake magana akan ta a a matsayina na mai gari a ce har yanzu garken nan har yanzu garken nan bai gama cika ba yanzu ka ga yau aka kawo na hudu ko ai kewayewa suke ta bayan gari ya kamata a ce kun zuba ido ba akwai masu sata fita da shanun sa sayar ba mu sani ba kai kai wani wato magana ne yana bai sanugu fadalla fadalla zato zato zato yana na Allah ba za ka zaune tsuguna sai maza ba su au yaran malam anan ma ka nuna min mata da miji ne da wannan mata ga tashi ma ka dana dana dana dana gwanda wannan gwangwanin ya raba ku kai da fuska kamar saurara saurara ta mata ba na fuskar Allah ya ke na garba mana asiri duniya da lahira kai mala Allah Allah baka kamar nan ka dubi wannan mata Kafi ce ka a da lahira kai ba abin kunya ba ne a ce wannan shine mijinki auren tun shekara nawa tun daga dai mijin biza zuwa aiki kan aiki aiki daga mijin biza a yi shishigi ya wuce ko ai wannan matan manya ce ta bi ƙarfinka ko wannan ko a makan ma sai a share mai sura ake kadan ari sai fanna ramin kura sai ya yanta ka ji ko ko baka ji ba wannan a makan a ina ka ce sai sai a share man to kaji a makamma. ma to sai a kike gani saboda mun ga auren naku ne da cuta a tsakani shi yana talaka sadak yanzu do Allah do annabi in mallaka kai kamar wannan ka dube ta hmm. ka ce kai ne mijinta ai ka cuce ta na ma ji kunya cuce rayuwarta wallahi ya ji kunya sannan ki da haƙuri to gani muka yi zalincin ya yi yawa don haka muke so mu shiga tsakani yawwa don haka yanzu muka kara duro a tsakanin ce da shi yaya ana awa mai gani mene ne wane ne mene ban tako ya gani bari tako hannu eh, eh, eh, tako mene ne wanda mutum ne zare ka an doka eh Allah ya kai na an doka da mai gari sun tawo na haka suna neman ne ina da muke ne to tunan ku guje an yi belon ku guje ku guje an yi belon ku da sa ku ta ku tafi wana da sauri ka fita za ka fita ko ba za ka fita ba ka ga kirji kamar an kada shiri da koshi da kwanan yanwa wallahi ni wa yan sandan nan wai mu kaɗai suka tsanani amma wannan zaman labari da ka kawo Allah wa daren to sai dai su kama wani ba ni ban Allah ya da sai dai su kama wani ba mu ba abin da za a yi to ko ku ko ku je ku har hado duk kayan mu gaba daya ne kuma ku same ni a bayan gari abin da za a yi ya za a da shanu eh, ya za a shanu abin da za a yi kai sai ka daya ka tarkata ta kai su kasuwa abi da su ta barauniyar hanya <laughs> yawwa a da su sai Thank you. shi mai martaba yi wannan bayani kan wannan muni da zobiya domin da kai da kaya sun mallaka wuya kamar yadda yari ne yake naka kuma wannan yari ne ƙarfi la iyaka abinda za mu yi addu'a Allah ba su zaman lafiya Allah ba su zaman lafiya yau na balle ya tafi mulki ne ya ba mai mulki da gaskiya yaya aka yi sun labai ina takardunka ina takardun wasu suke ji ina takardunka yalla bai sai yorof kana tuka mota babu takardu haka ake yi a garin ku yalla bai malam ka bai get down get down suka aya

Yes sir. An gama sir. kaya. kaya. ne da yadda a ga ko an gama ko ina ina ina wannan ina akuya ko to

yawwa yawwa kai eh, kai kai kafin ta mun jika ta mun jika kai ka daina ka daina ya ya ya haza kasafin haza abin oh, ina zuwa yalla ba ina da bayani eh? tun da muke mu ma mu taba ganin barawo da idan maban tana a cikin sata wannan fa jikan mm. jikan sun buka ne ni ko jikan jikan baba sharu ne ya ba in sata to kowa ya kafa sai mun sai mun sai mun kwakwalo wanda suke mara sata gurin nan ko dai mu gurin ma to kai hamza da kawo mu tsada Allah haba kowa ya da ma zai yi in ba hanya muka sai a hanyar wa sarrafa da fara wuce wai ne kuma ne bari mu aje kayan mu ai wani ya wuce ko ba ne ku da ne

yanzu kai ne na mallabawan Allah jama'a a dan huda a dan huda sunan ka har abuda abuda abuda abuda fara maka mun ji sunan ka abuda na gode ne dan na mallah da ku a bayyana wannan kuma na waye wannan na ba ga ma gona gonan mu ba

kawo mana naman kawo mana naman Allah kawo mana naman Allah kawo mana naman Allah kawo mana naman tsohon banza tsohon banza tsohon banza Thank you. ƙarshen duniya ce da gulmar duniya ce da